za mu ga rahoton wata bakar karkanda mai shekaru takwas a duniya wadda ta bar nan birtaniya domin komawa daji a tanzania gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da sace dalibai talatin da 'yan bindiga suka yi daga kwalejin horar da harkokin noma da abubuwan da suka shafi gandun daji ta gwamnatin tarayya wato federal college of forestry mechanization a unguwar mando a cikin garin kaduna sai dai hukumomin jihar sun ce tun da farko sojojin najeriya sun ceto mutane 180 da aka akasari ɗaliban kwalejin ne ga rahoton isa khalid daga abuja bayanai dai na cewa 'yan bindigar masu yawan gaske sun durawa kwalejin ta nazarin gandun daji da ke kaduna ne da dare inda suka fasa katangar kwalejin suka shiga ciki suka buɗe wuta sannan suka sace mutane da dama galibinsu ɗalibai kuma hukumomi a jihar ta kaduna sun bayyana cewa kawo yanzu sojoji sun samu damar kubutar da mutane 180 waɗanda suka hada da ɗalibai 172 da kuma ma'aikata takwas ko da shike kawo yanzu dai akwai ɗalibai kimanin 30 cikin waɗanda ba a gansu ba 'yan bindiga sun yi awon gaba da su kuma ɗaliban sun hada da maza da mata hukumomi na cewa jami'an tsaro suna ci gaba da kokari domin ganin an kubutar da su babu dai labarin rasa rai a lokacin da aka kai wannan hari a kwalejin ta kaduna wanda shine hari na sace ɗalibai kusan na farko da aka kai a ainihin hedikwatar wata jiha a najeriya galibin hare-haren da aka kai a makarantu a wasu jihohin najeriya a baya an kai su ne galibi a yankunan karkara kuma a cikin watanni uku da suka gabata an sace ɗalibai fiye da ɗari bakwai a hare-hare daban-daban kuma kawo yanzu dukkaninsu an sako su bayan da aka tattauna da 'yan bindiga waɗanda suka sace su ana dai jin 'yan bindiga masu karɓar kuɗin fansa ko sace mutane domin karɓar kuɗin fansa ne suka aikata shi ma wannan hari na baya-bayan nan kawo yanzu dai hukumomi na cewa suna ci gaba da ƙoƙari domin ganin an daƙile wannan matsala ta rashin tsaro ko taɓarɓarewar tsaro a arewacin najeriya da ma wasu sassa na ƙasar to amma 'yan ƙasar da dama na bayyana cewa dole ne hukumomin su ƙara himma yayin da ake ci gaba da fuskantar wannan matsala ta tsaro ishaq khalid bbc hausa daga abuja a najeriya to za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. to a can mozambique kuma a rikicin mayakan da ke ikirarin yin jihadi ya tilastawa mutane dubu biyar barin gidajensu a shekara guda da ta wuce dubban fararen hula yanzu haka sun makale a garin palma wanda mayakan alshabab suka yi wa kawanya wakilin bbc andrew harding shine dan jarida kasar waje na farko da ya je garin da aka yi wa kawanyar ga kuma usman munjibir da fassarar rahotonsa yankin gwanin ban sha'awa to amma a ƙasar arewacin mozambique ɗin ya koma wani wurin tashin hankali wakilin bbc na kan hanyarsa ta zuwa wani ƙaramin gari ta jirgin sama wato palma wanda aka yi wa ƙawanya an daddatse dukan hanyoyi kuma ba kowa a kewayen wurin a garin sun iske mutane hankalinsu a tashe waɗannan yaran ba su daɗe da tserewa daga ƙauyensu a ƙafa ba don neman mafaka a nan. said amadi ya ce ba su da komi yanzu kuma mutanen da suka kai hari a ƙauyensu sun ce za su kashe duk wanda suke so saboda su 'yan alshabab ne alshabab kenan wata ƙungiya a yankin mai satar jama'a da kuma yin kashe-kashe mayakanta sun mamaye yankin nan da nan babu mamaki yadda mutanen falma ke cikin kaduwa kuma kayayyakin abinci na ƙarewa Na fusata sosai, kwana na uku ban ci komai ba, na zo nan kuma ban samu komi ba. Ba garin Falma ne kawai ke cikin matsala ba. Wakilin BBC ya nufi wani sansanin gudun hijira da ke can kudu. A cikin shekara ɗaya, Alshabab ta tilasta wa mutane rabin miliyan tserewa daga wannan yanki mai nisa. Yanayin rayuwa na rata da hankali. haka ma irin labaran da mutanen ke bayarwa in ji amina bakkar yara da yawa 'yan ƙauyensu sun zo nan su kaɗai saboda an sace iyayensu mata shi kuma alberto carlos cewa ya yi an yi awon gaba da jikarsa 'yar shekara goma sha hudu bai san takamaimai halin da take ciki ba za a iya cewa rundunar soja da ta 'yan sandan mozambique na fama wajen tunkarar 'yan gwagwarmayar sun yi hayar kamfanonin tsaro masu zaman kansu da farko na rasha kana na afirka ta kudu to amma har yanzu fararen hula na ci gaba da ƙaura da yawansu sun tsere ta kwale-kwale yayin da wannan shirin afirka wadda a da ake zaman lafiya ke ƙara shiga halin rudu da kuma rasa nayi to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar shugabannin siyasa afirka ta kudu na ci gaba da ta'aziyar mutuwar goodwill zuwa sarkin kabilar zulu wanda ya mutu yana da shekaru 72 shugaba cyril ramaphosa ya ce za a rinka tuna sarkin a matsayin mai hangen nesa kuma wanda ya ba da gagarumar gudunmuwa ga al'ada da ci gaban tattalin arzikin yankin kwazulu natal ya kwashe shekaru 50 yana mulki shugaban kasar ivory coast kuwa ya sanar da makokin kwanaki takwas daga yau juma'a bayan mutuwar prime minister hamid bakayoko mr bakayoko ya rasu a jamus sakamakon cutar kansa ana sa ran gawarsa za ta isa birnin abijan gobe asabar sannan a binne shi ranar 18 tara ga wata rasuwarsa na zuwa ne watanni takwas bayan mutuwar wanda ya gada hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce shekaru goma bayan soma yakin basasar siriya kasar na fuskantar yanayi mafi muni da ya shafi biladama hukumar samar da abinci ta duniya ta ce mutum sama da miliyan goma sha biyu kusan kashi 60 cikin ɗari kenan na al'ummar kasar na fama da rashin abinci da kuma yunwa ninkin wanda aka samu a shekarar 2018 ministan harkokin wajen turkiya mevlut cavusoglu ya ce kasarsa na shirin karbar bakoncin wani zagaye na tattaunawar zaman lafiyar afghanistan a watan afrilu ba sani ba in mako taliban ko gwamnatin afghanistan din za su amince su halarta to chanuwa wata bakar karkanda mai shekaru takwas a duniya za ta koma nahiyar afirka daga nan birtaniya wannan dai wani bangare ne na wani muhimmin aikin kula da dabbobi da ake da nufin kare nau'in wato bakar karkandar ga rahoton yusuf ibrahim ya kasayi canwa na yin atisaye domin wannan lokaci na tsawon makonni masu kula da ita a birtaniya sun yi aikin rarrashin bakin karkandan mai shekara takwas don shiga cikin wannan keji yanzu kuma daga ƙarshe komai ya kama an saka ya ta lafiya ƙalau tare da shirin soma tafiyar ta zuwa afirka samun ƙugiyar da za ta ɗora karkan da mai nauyin tan guda a kan babbar mota a wani aiki ne jawur to amma wannan muhimmin kaya ya cancanci ƙoƙarin sabuwar rayuwar canwa a gabashin afirka wani bangare ne na muhimmin aikin kula da dabbobi don taimakawa ga farfaɗo da yawan bakin karkandan wani muhimmin nau'in dabbobi da ke ƙarewa. ta yi tafiya cikin ingila inda za ta shafe lokaci tare da wasu matan biyu da aka kama kafin a ɗauke su duka ta jirgin sama zuwa tanzania don bin sahun sabon garken karkandan da aka yi can daga wasu gidajen kula da dabbobi kamar magabacinta almati wanda aka kai rwanda a shekarar 2019 rayuwarta cikin daji za ta kasance a sannu a hankali inda tawagar ke taimakawa garken gyagijewa muna buƙatar sa su cin abincin yankin da kuma ɗauke su daga abincin gidan kula da dabbobi da muke ciyar da ita da shi da kuma busasshiyar ciyawa a soma nuna mata fulawon yankin musamman wadda ake kira alfalfa tafiya ce mai nisa ta cikin ingila bisa sa'a ga alama fasinja ce mai nutsuwa ko da kuwa ana bukatar tsayawa a wasu wuraren don yin hidindimu daga ƙarshe kuma an cimma takun farko na tafiyar yayin da ta haɗu da wasu sababbin abokan tafiya a cikin makonni ƙalilan za su tashi don bin sahun wani sabon garki. da soma sabbin iyali da kuma wata sabon rayuwa a daji. To a gasar Premier League ta nan Ingila yanzu haka Newcastle na wasa da Aston Villa a St James Park yanzu haka dai babu ci tsakanin su To za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Ibrahim mijin yau ne ke cewa kwana lafiya ta ganin London.